This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu aro Assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya sunana Hauwa Sharif. tare nake da Aisha Mu'azu da sauran abokan aiki cikin shirinmu na safiyar yau Juma'a ta babbar rana 21 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Aisha da kanun labarai. Hawa ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi watsi da sunan kasar China a hukumance cikin wasu sauye-sauyen da ta yi kan bayanan kasar a ta na yanar gizo. jami'an tarayyar turai sun gana da su na amurka don warware barazanar takaddamar kasuwanci sannan majalisar ɗinkin duniya ta kiyasta cewa asarar tattalin arzikin da siriya ta yi a sanadiyar yakin ƙasar ya kai dala biliyan 800 kanun labaran kenan a bangaren rahotannin za ku ji cewa jakadan amurka a najeriya richard mills jr ya ce babu wata hujja da za ta sa amurka ta goyi bayan zargin da hukumar raya kasashe ta amurka usaid take yi na tallafa kungiyar boko haram a There's no friend of Nigeria that has been stronger in its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States. Babu wani abokin Najeriya da ya fi Amurka ƙarfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. za kuma ku ji yadda tsohon shugaban mulkin sojan najeriya janar ibrahim da masu baban gida ya ce shakka babu hakika marigayi moshud abiola ne ya lashe zaben watan yuli na shekarar 1993 wanda gwamnatin sa ta soke a wancan lokaci na dawa alhakin duk abin da gwamnati na ta gudanar Oke da uku. Sai a biyo mu a cikin shirin domin jin cikakken rahotannin amma da farko ga Aisha da kashin farko na labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. An yi waje da jamhuriyar kasar China. An shigar da kasar China. Wannan yana daga cikin sauye-sauye masu mahimmanci da ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi a shafinta na yanar gizo a kan bayanan kasar China, wanda ta yi watsi da sunan kasar a hukumance wato Jamhuriyar Al'ummar China a madadin China kawai. Gwamnatin tsohon shugaba Joe Biden ta yi ta ayyana gwamnatin Beijing da PRC a takaice. tun bayan da tsohon shugaban amurka richard nixon ya kulla alaka da beijing da ya kawo ƙarshen amincewa da gwamnatin taipai wanda a hukumance aka santa da jamhuriyar china amurka ta ci gaba da mu'amalar diflomasiyya da gwamnatin kwamusancin da ke cikin ainihin kasar yayin da dangantakarta da taiwan ta sauya daga ta hukumance zuwa ta aminiya daraktan cibiyar global taiwan institute russell haisiyau ya faɗa wa muryar amurka cewa ya kamata taifai ta ma ji daɗi cewa sauya sunan china daga prc zuwa china kawai ba wai yana nufin sauyin doka ba ne ga amurka gaskiyar lamarin ita ce har yanzu amurka tana mutunta wannan dokar ta one china sannan dangantakarta ta diplomasiya tsakaninta da beijing na nan daram kana dangantaka mai ƙarfi ba a hukumance ba da taifai. wani babban jami'in tarayyar turai da ke neman kunna wata takaddamar kasuwanci ya jaddada mahimmancin tuntuɓa mai ma'ana da adalci a kasuwanci yayin wata ganawar sa'o'i hudu da jami'an gwamnatin trump a ranar laraba shugaba donald trump ya jefa haɗin gwiwar shekaru aru-aru tsakanin amurka da turai cikin rudani bayan da ya sha alwashin laftawa kayayyakin turai da ake shigo da su amurka haraji wanda ya ce zai sa kwatankwacin harajin da turai ta laftawa kayayyakin amurka tsarin trump na adalcin haraji zai kuma kunshi harajin da ake biya akan kayan da ake saye wanda ya yi kama da harajin da ake biya idan an sayi kaya a turai wanda ka iya sa farashin kayayyakin da ake shigo da su su haura sannan ka iya kunna wata takaddamar kasuwanci mai girma idan ita ma turai ta ɗau matakan sanya harajin gayya. Shirin raya kasashe na Majalisar dinkin Duniya ya faɗa cikin wani sabon rahoto da ya fitar jiya Alhamis cewa za a yi akalla shekaru hamsin kafin tattalin arzikin Siriya ya sake komawa yadda yake gabanin yaƙi. Sannan idan ci gabanta na yanzu ya ci gaba da tafiyar hawainiya, ta yiwu ta kwashe shekaru hamsin kafin ta farfaɗo. Aldardi wanda ya yi ma manema labarai bayani ta yanar gizo daga Nairobi. ya ce yawan mutanen da aka samu sama da 'yan siriya dubu shida da suka mutu a yakin da kuma wasu dubu da goma sha uku da yaƙi ya tilasta musu barin ƙasar da basu san makomarsu ba da kuma asarar kadarori wanda karyewar darajar kuɗin ƙasar ƙarewar kuɗaɗen ajiyarsu a ƙasashen waje yawaitar rashin aikin yi da kuma kasancewar kaso casa'in na al'ummar ƙasar sun faɗa talauci ya daɗa na lamarin da ya sa sake farfadowar tattalin arzikin ƙasar ya kasance mai kamar da wuya rahoton ya nuna cewa shekarar da ta gabaci fara yakin yawan kudaden shigar kasar ta siriya ya kai dala biliyan 62 a duk shekara sannan yawan girman tattalin arzikin kasar ya karu da kaso biyar cikin shekaru biyar a halin yanzu kasar tana samun dala biliyan 29 a duk shekara wanda ya gaza rabin kudaden da take samu a duk shekara a baya To ana shan labaran ne daga nan sashin hausa na muryar amurka a birnin washington dc An jima kaɗan Aishan za ta sake shigowa da ci gaban labaran amma kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu birnin Abuja a Najeriya. Inda wakiliyarmu da ke can Madina Dauda ta shaida mana furucin da jakadan Amurka a Najeriya Richard Mills Jr. ya yi inda ya ce babu wata hujja da za ta sa Amurka ta goyi bayan zargin da hukumar nan ta raya kasashe ta Amurka wato USAID ta yi na tallafawa kungiyar Boko Haram. Jakada Richard Mills ya ce an tabbatar da samar da ingantattun tsare-tsare don ganin taimakon da hukumar usaid ke bayarwa ya kai ga waɗanda ake so mills ya ce an ayyana boko haram a matsayin ƙungiyar ta'addanci ta ƙasashen waje tun a shekara 2013 saboda haka zai wuya hukumar USAID ta yi wata alaƙa da su. There's no friend of Nigeria that has been stronger and its condemnation of the violence of Boko Haram and Boko Haram's contempt for human life than the United States. A nan, Mills yana cewa babu wani abokin Najeriya da ya fi Amurka ƙarfi wajen yin Allah wadai da ta'addancin Boko Haram. Mills ya ce babu wata shaida da ta nuna cewa hakan yana faruwa kuma tabbas da a ce sun taɓa samun shaidar da aka gabatarwa amurka cewa ana karkatar da kudaden hukumar zuwa boko haram nan take za su yi bincike tare da abokansu na najeriya in ji jakada mills to sai dai duk da wannan tabbaci da jakada mills ya bada majalisar wakilai ta kafa wani kwamiti mai karfi da zai bincike kan wannan batun kamar yadda dan majalisar wakilai daga yamal tude ba ta jihar gombe inuwa garba ya shaida mani da kungiyoyi irin ngo ngo da suke kasar nan da abubuwan da suke gudanarwa wadda abun shi kansa abun a yi tambaya ne domin irin biliyoyin da yake shigowa kasar nan daga 2022 zuwa 2024 wannan kungiya ta usaid ta shigo da kuɗi sama da naira biliyan biyu na dala da miliyan 700 Najeriya amma a halin da ake ciki a yanzu a wasu guraren da aka ce a shigo da kuɗin da a taimaka mutane na gindin bishiya suna gudun hijira wasu suna zaune a matsayin an kashe mazajensu yara suna tare a matsayin marayu an kashe iyayensu wasu suna zaune da nake miki magana na wasu ba su karya ba ba abinci ba gudun kwana ba makaranta ba ruwan sha ba hanya ba hope so don haka wannan za mu bi kamar yadda na kawo kuduri kuma mu ga ina aka kwana na fito daga bangaren da ta sha wahala akan harkar rashin tsaro musamman harkar boko haram wadda ta yi kaca-kaca da arewa maso gabacin najeriya yanzu ta canja salo ta koma arewa ta yamma Ga shi da yanzu abin da ake magana ke kin sani kowa ya sani cewa idan ka tafi sokoto katsina zamfara kebbi kaduna da wasu bangarori da suka shafi arewa ta tsakiya da niger babu magana zaman lafiya kam sai dai kale abun ya canja salo duk ƙasar da bata da tsaro to bata da tattalin arziki bata da ingantaccen ilimi bata da ingantaccen harkar noma so da zaran wayannan abubuwa ba sa nan tufa dukkan wata masifa Allah sauke ana tare da ita. Jakada Richard Mills ya ce burin kasar Amurka shine karfafa dangantaka tsakaninta da kasar Najeriya a fannoni daban-daban na rayuwa domin ganin an samu ci gaba mai ɗorewa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. An gaida Madina Dauda da wannan rahoto masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da ci gaban labaran duniya. 'yan sandan isra'ila sun ba da rahoton fashewar wasu abubuwa a cikin motocin safa a tsakiyar isra'ila a jiya alhamis a wani lamari da suka ce ya yi kama da harin mayaka ba a samu labarin wani da ya yi rauni ba jami'an 'yan sanda sun garzaya wurin fashewar a batiyam wani birni da ke kusa da tel aviv sannan sun bincika don gano waɗanda ake zargi 'yan sanda sun ce sashen 'yan sanda mai kula da al'amuran bama-bamai na ƙoƙarin gano ko akwai wasu abin fashewar da aka dasa kakakin 'yan sanda asi a haruni ya shaida wa kafar labaran talabijin na channel 13 cewa sun gano wasu abu masu fashewa a wasu motocin safa guda biyu ya kuma buƙaci al'umma su kasance a faɗake sannan su kai wa hukumomi rahoton duk wani abu da suke zargi. gwamnatin jihar adamawa ta yi watsi da cece kucen da ake yi ta ruguje wasu mukaman sarautun gargajiya da wasu kafafen yada labarai da kuma dandalin sada zumunta suke ta yadawa Ga ƙarin bayanin da wakilin muryar Amurka a Adamawa Lado Salisu Garba ya aiko mana. I call on all all district heads concerned to transfer their loyal rights and privileges to the new emirates and chiefdoms. Hence, traditional titles acquired from their own emirates and chiefdoms are hereby dropped. Gwamnan ya yi wannan jawabi ne a filin taron mika sandan girma da ke karamar hukumar Madagali wadda ke zama ɗaya daga cikin masarautun da ya kirkira guda bakwai a jihar Adamawa. Batun da ya zanyo cece kuce da ya madidi a kafafen sada zumunta kan cewar aiko gwamna Ahmadu Umaru Fintiri ya tunkuɗe dukkanin masu mukamin gargajiya a jihar. Lamarin da ya sanya 'yan jihar Adamawan bayyana rayoyi mabambanta dangane da wannan batu inda wasu ke ganin cewar lalle gamna Ahmadu Umaru Fintiri ya cire manya-manyan mukamin gargajiya da suka hada da wazirin Adamawa Alhaji Atiku Abubakar da kuma tsohon gwamnan jihar Mr. Boni Haruna da dai ire-iren su. Alhaji Sani Abdurrahman na ɗaya daga cikin 'yan gwagwarmaya a jihar Adamawan wadda ko yake da wannan ra'ayi na kan cewar. Ina fahimci abin da ya faɗa ya ce duk wani title holders ma'ana duk masu riƙe da title ma'ana suna na na sarauta ya rusa su in ka ɗauko inda aka ba da misali har shi kansa ta kama mubi boni waziri adamawa turakin adamawa da sauransu duya rusa sai dai in su su suna so su sake turawa saboda sake tabbatarwa shi kuma sai ya yadda ya sa hannu kaga duka ba neman zaman lafiya ba ne nema ne na husuma shi kuwa da tamadi abba wadda ke zama malami a jami'ar modibo adama a nan jihar adamawa ko mai karantarwa a tsangayar tarihi a wannan jami'ar sannan yana ɗaya daga cikin masu fashin baki akan al'amuran yau da kullum shi ma ya bayyana nashi ra'ayi yi dangane da wannan batu. Yana gaya wa wayannan sabbin masarautu da ya kirkiro cewa duk wani hakimi da yake karkashin masarautu na da yanzu ya dawo yana karkashin masarautun sabbi wanda ya kirkiro su to wayannan hakimai su sani cewa daga yau biyayyan su da kuma duk abin da suke yi a da a karkashin masarautu na da zai dawo karkashin sabbin masarautu inda suke haka kuma duk hakimin da yake da rike da wani title holders wanda suke rike da shi a karkashin tsoffin cikin masarautu na da to su sani wa'annan sun bar su a wurin yanzu gwamna ya ci gaba da cewa sabbin masarautu da aka kirkiro majalisar sarakunan su ne za su sake zama su duba title da za a ba su wanda zai tafi da irin ɗabi'ar su a inda suke. Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu dai muna cikin birnin na Abuja fadar gwamnatin Najeriya inda a wannan karan wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya shaida mana yadda tsohon shugaban mulkin sojan Najeriya Ibrahim Badamasi Babangida da aka rika yi wa lakabi da IBB ko Maradona ya ce ko shakka babu marigayi chief mko Abiola shine ya lashe zaben shugaban kasar Najeriya na shekarar 1993 da gwamnatinsa ta soke a wancan lokaci. affinity for all the na ɗau alhakin duk abin da gwamnati na ta gudanar su soke zaɓen alif da ɗari tara da casa'in da uku na daga abubuwan da suka zama masu tsauri a rayuwata yanzu janar baban gida bayan tabbatar da cewa biyola ya cika dukkan sharuɗan lashe zaɓen wajen yawan ƙuri'a da kuma samun adadin yankunan da ake bukata janar baban gida ya yaba wa gwamnatin tsohon shugaba buhari don ayyana biyola a matsayin tsohon shugaban ƙasa duk da hakan ya faru bayan rayuwarsa tsohon mataimakin shugaban ƙasa yemi oshibajo da ya bi ta littafin mai shafi ɗari hudu da ashirin a gaban mahalarta da su suka hada da shugaba Bola Ahmad Tinubu da Janar Yakubu Gawan ya kawo bayanan yadda baban gida ya kwance da marar dimka bayan kisan gilla ga Janar Murtala da kuma yadda juyin mulki ya kawo Buhari kan mulki alif da ɗari tara da tamanin da uku ta sake juyin mulki alif da ɗari tara da tamanin da biyar da baban gida ya hau da labarin su Janar Mamman Batsa wanda aka yanke hukuncin kisa sandiyar juyin mulki haka da ya kawo lakabin baban gida da ya hada da Maradona don yadda ba a gane matakin da zai dauka sai ya cimma nasara. sai Evil Genius da ke nuna sa a aikin soja. Janar Muhammad Barau mai ritaya ya ce ya yi aiki da Janar baban gida kuma har yau ya ce bai ga wanda ya ayyukan raya kasa irinsa ba. Ba zan lissafa maka structural development da aka yi a Najeriya ba. Har yanzu ko ba wanda ya yi nashi. Amma ba mai magana ba ne. Kaga ko a wancan lokacin saboda mu mutanen ƙasa ba mu fahimci tunaninsa ba mu muka fara zuwa nan muka bude birnin tarayya da shi dan da ba dan yi wannan abubuwan ba gaskiya sai dai a ta zaman labari shi yasa na ce maka namiji ne in fact na taba yin labari da shi na je gurin shi na gaya mishi na ce ranka dai da ya ce na sa maka suna ya ce menene muhammad ya ce na sa maka sahibul jinnu ya fashe da dariya saboda duk da ka bullu wallahi yana gaba da kai wasu katsinawa da baban gida ya fara kirkiro musu jiya 1987 da jihar akwa ibom sun nuna ba za su manta da tarihin ba. Suna Alhaji Garba Wais, mataimakin Vice Chairman Five Star Alhaji Nura Atafuntuwa. A gaskiya jar baban gida ba za mu ta'umanta da shi ba a Najeriya musamman mu 'yan jihar Katsina kuma 'yan arewacin Najeriya mun tabbatar da baban gida yana kishin arewa kuma yana son arewa. Sunana Alhaji Nura Atafuntuwa muna ma Allah godiya da ya kawo mu wannan rana ta kaddama wannan littafi na Janar Ibrahim Badamasi baban gida. Mu ba za mu ta'umanta da shi ba wanda ya ɗauko mana abuja daga Legas headquarter ta dawo gashi ci gaba ya bunƙasa a faɗin arewacin najeriya da najeriya gaba daya. baban gida wanda ya ci yanzu yana shirin cika shekara 84 a duniya ya yi fatan ko bayan ransa dakin karatun amina ya amfani jama'a wajen binciken ilimi an tara biliyoyin naira a wajen taron inda abdulsamad rabi'u ya ba da kaso mafi tsoka na naira biliyan biyar sai janar theophilus danjuma ya biyo baya da naira biliyan uku nasiru da mail hikayar murar amurka daga abuja Najeriya. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, kada dai a shagala ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31 ga shirinmu na gaba. Manuniya. ake kira shadow government a turance na neman samun gurbin zama a Kano kane kane. Ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shadow gama a jikin Abba suke ba da labarin me ma Abba yake ciki. A tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko. Amma tun da Amerika ta kyankyasa idan ba ya hankali ba zai zama yayi. Game da maganar hada kasafin kuɗin kusan shekaru biyar a lokaci guda a Najeriya kuwa ministan yada labarin Najeriya ne ke cewa ai a fili fili ake komai babu buzne-buzne. Ba sababbin kasafai ba ne na kasafin kuɗi ba ne duka. Wato ƙari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi. Da wannan kasafin kuɗi da na 2023-2024 ɗin za a gama shi cikin Jun sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi ba A gane kuwa ganin gargada da dagadar gaya wa duniya ana neman tsohon ministan kasafin kuɗin ƙasar ne ya ja hankalin wasu mutane. Mu dai muna support OSP ya yi investigation shi wanda ya doki wani abu abu na kasa ya mayar da shi ba wani kes ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wai mutum ya yi wanted haka nan kan me waɗannan ba so mun ta muka cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kukan saurare shi ko da ko a ina ne. Shiri na ɗari biyu da tara cikin jerin shashiren manuniyan da ya kewaye karkara da birane. Mai yiwuwa kuma maganar birgar bizne biranen ce ta sa 'yan adawa a jihar Kano suka fito da salon bibiyar gwamnatin jihar ta hanyar tattara bayanai ko da ko wani sirri ne. Masana harkokin siyasa a duniya irin su Dr. Sa'id Ahmad Dukawa na jami'ar Bayero Bayero da ke Kano sun fara baje bayanin bayyana wa duniya tarihin tsarin shado gabman ɗin da ake cewa ai tsari ne sananne. A tarihance da kuma al'adance abin da ake nufi da shado gabman shine wasu waɗanda suka taɓa rike mukami na minista su zama suna kula da wata ma'aikata wacce take da sabon minista kuma a ingila ne daga baya kuma wasu kasashe da suke tsarin parliamentary suka ɗauka wato ga ma'aikata ga ministanta amma sai kuma wani wanda ya taɓa yin minista sai dinka bibiyarsa yana ganin me ake a wannan ma'aikatar wannan shine abin da aka sani amma dawowar donald trump karo na biyun nan a amerika yan majalisar amerika na jam'iyyar democrat wanda su suka faɗi zaɓe sai wani ya tsalle ya ce ya kamata su shigo da tsarin shado government. Dama tambayar da nake so ne wa dakta kenan cewa a tsari na shugaba mai cikin iko bai da gurbi kenan. Kwarai a tarihance ba shi da gurbi a tsari na shugaba mai cikakken iko. Amma tun da Amerika ta kyankyasa idan ba a yi hankali ba zai zama yayi. Wanda zarar ta yi to duk inda ake tsari irin na amerika nan shugaban cikakken iko za ka ga abin ya zo ya zama yayi din shi kuwa shugaban sabon bangaren da ya balle wa jam'iyyar nnpp da ke mulki a jihar kanawa sanata mas'ud el jibru doguwa cewa yake da alamu dai yan adawar kano sun fara kokari ne na kwakulo abubuwan da za a ce suna neman yi wa gwamnati tone-tone wannan abin da su kansu yan hamayya suka yi to mu ya ta da mu ne a tsaye kuma ina fata mai girma gwamnan jihar jihar Kano Abba Kabir Yusuf kada ya ɗauki wannan abin da wasa ba tun yau ba nake ta tunani a ina ake samun mutanen da suke zuwa suke bada sirrin gwamnati idan ka dubi irin abubuwan da Musa Ilyasu yake yi sai kai mamaki a ina ake samu labarin ashe tintintini akwai Shado gamman haka kuma yanzu da na daɗa bincike sai na ga ashe ma a nan jihar Kano kowace minister akwai irin waɗannan wakilai na Shado gamman wanda suke bada labarin abin da wannan minister ɗin take faruwa wa isan yawan mutanen Shado gamman da suke minister of works ta jihar Kano wa isan yawan mutanen na shadow government da suke minister of education wa isa ne a environment wa isa ne za cewa dama aiki an hamayya ne su yi suka ko su binciko raunin gwamnati ai idan ka duba ba magana ce ta binciko raunin gwamnati ba kaɗai kamar mutane ne aka saka su domin su je su gano wani abu da ake na ɗaukar kafa to kuma ita kafa ba za a iya ɗaukata ta ba sai an dasa mutane ka ina so in tabbatar maka da alamu ma akwai mutanen da aka dasa na shadow gama a jikin abba suke ba da labarin me ma abban yake ciki Gama na maganar kara jibga kuɗi cikin kasafin kuɗin Najeriya kuwa ministan yada labarin tare Najeriya Malam Muhammad Idris Malagi ne ke cewa ai babu wani abu da gwamnatin Tinubu ke yin shi a kudindine. A tsari ne na shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa duk lokacin da aka samu ƙarin kuɗi a ma mutane bayani. Daga lokacin da aka yi aka shirya wannan budget din kawa lokacin yanzu sai aka zo aka ce ma shugaba Bola Ahmed Tinubu kai fa tsaya fa an ƙara samun kuɗi. Ya ce a ah, to tunda an samu ai kuɗin da dama na mutane ne a maida shi cikin budget a mutane ya aiki da shi karin ya koma triliyan hamsin da hudu da digo biyu wannan radadi da ake ciki in allah da cikin wannan shekara za a fara samun sauki minista tun da ake kasafin kuɗi a najeriya ba a taɓa kasafin kuɗi da za a ce a cikin shekara ɗaya an aiwatar da kasafin kuɗi har zuwa na biyar shine na shekara 2025 ba sai wannan karan to waɗannan kasafin kuɗi da aka cushe su menene tasirin yin haka to na farko dai ba cikin shekara ɗaya bane aikin ga yanzu ke yi magana 2003 wato abin da nake son iya bayani ƙari ne da garan bawul ake ma wannan kasafi da wannan kasafin kuɗi da na 2023-2024 ɗin za a gama shi cikin jun sannan bai hana na 2025 ai doka bata ce laifi ba ne shi yasa ai inda laifi ne da majalisar eh, ƙasa ai kaga da ba su yadda ba kaga ana kai masu suka amince saboda bai saba ma doka ba a Ghana kuwa shelar neman tsohon ministan kuɗin Ghana Mr Ken Opori Atta bisa zargin kwantan kwashe kuɗi ne yasa mataimakin daraktan zaɓe na jam'iyyar NDC APC mai mulki Malam Mahadi Jibril ne ya gaya wa duniya cewa ai wannan tsarin sage tsantsar sansani ne. Batun ewa OSB na neman da former finance minister. Party na support at any given time abin da zai kawo mu solve issues sun corruption in akwai shi. Isa kuma ASP kan da aiki shi yake ba batun wani gwamnati ba ne independent body ne da yake shi yake aiki shi. Isa ne ce wani neman finance minister kan batun corruption corruption masu a ce masu masu siyasa manda politicians ko ba yaushe aka kare mulki mai sha da wani abu shi a ce ya shi ture ya je duba lafiyarsa yasa wangan da shi ke kira cewa kaman yana neman shi ya zo ma'ana osp ya gane kaman politics from minister finance ke yi kaman eh, ya je duba jinya kai shi ko mu ne kuma duka nan eh, wasan ne yake hankalin mutane kamar da shi jinya kai shi ya zo domin inda gwamnati shi na kan mulki da bai je turai je shi ba kan shi ba yasa mu dai muna support osp ya yi investigation shi wanda ya doki wani abu na kasa ya mayar da shi. Sai dai kuma Malam Sadda ta Hamisu Bako na jam'iyyar adawa ta NPP ya ce sanar da neman tsohon ministan kuɗin ganan gangara gangarar gabzar 'yan adawa ce kawai ke kara fitowa a bayyane. Wanga wasanni da special prosecutor ke yi na gani ya kamata ya bari don a nawa ra'ayi da ra'ayin mutane da yawa wasa yake yi don in kana neman mutum akwai yadda za ka ka neme shi ba ka exhaust dukkan wani mechanism da ya kamata ka yi ka neme shi har ka sa mai wanted ba ba kai wannan duka ba kawai daga bisa shi ka rubuta wai kana neman shi ko ya zama wanted in any case shi ba wahalar da kuke nema ya zo muku da letter through lauyoyin shi duka ya ce ga inda yake ga yanayin da yake ciki shi sa yayi ready duk lokacin da zai samu lafiya yayi ready ya zo ya ansa kowane irin question ne to menene kuma na zuwa inda ka yanzu ka ma yi shi wanted yanzu wani case ma ke kan shi ba wani case ba wani abu haka nan kawai ka tashi ka rubuta wai mutum ya yi wanted haka nan kan me kai duba ya sunanta sedinam tamakulu court ya jelinta special prosecutor bai sani ba ne ya yi ta wanted ita da aka tun jelinta ma baka neme ta ta zo ta save ba wanga da ba wani case kan shi ka zo ka ce wai shi ne mu wanted ya dace kenan look ba muna support wai wanda ya ci kudi ko wani ya yi laifi kan law ya yi aiki ba to kan law no muke sai ya yi aikin shi yadda ya kamata amma a bi ka'ida. iya bajan kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafun iko a Najeriya cewa kwanakin da ake keɓe musu fa ƙara ƙarewa suke kullum kwanan duniya daga nan kuma babu damar a ce gwamnati ce za ta ci gaba da yi musu cefane domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki 826 ne su yi sallamar sakin kujerun da suka kanka ne kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Idris Abdallah Bako na Ghana sai Mamu mahmud ibrahim kwarin kano da jigawa da kuma maman manuniya madina daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu kwane-kwane ni isa lawal na garin ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan allah ya sake sada ma cikin wani sabon shirin na manuniya an gaida isa lawal ikara sai a biyo mu mako mai zuwa idan allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar juma'a Allah. الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السنانا إمام محمد سليمان أبو سليمان شيف إمامنا سلطان بيلو موس لكي ببن بلن جهر كدونا أعلي بكشن نيجيريا أبني ينبكر دمو أبو ومسو لنبين يوا شيني أقوي دكما زما لافيا تزن أوكي أبوا ديوا يكوي دمو أما زن أوكي مغانا أكن زمن لافيا إني مغانا أكي tsaro da كونشي kwanciyar hankali babu shakka tsaro yana daga cikin manyan abubuwa da ya kamata mutane su lura da shi duniyar mu tana bukatan tsaro da haka in ba tsaro a duk inda ake to ba za a zauna lafiya ba kuma idan babu zaman lafiya kuma babu tsaro saboda haka yana da kyau mu gane cewa addinin musulunci addini ne wanda ya kawo tsaro Allah madaukin sarki yana bayyana mana cewa wallazina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun wa'anda suka yi imani basu su cakuɗa imanin su da zalunci ba zalunci a nan shine hada Allah da wani to duk lokacin da daula ta zama ta shiga zalunci tana cutan waɗansu to ba za a samu tsaro da kwanciyar hankali ba duk lokacin da daula ta zama tana da adalci tana ba kowa haƙƙin shi to za a samu tsaro da kuma kwanciyar hankali saboda haka muna kira dukan al'umma da su yi kokari kowanne ya tsaya kar ya zalunci kar kuma a cuci wato sashi cuci sashi hukumomi kuma su yi adalci in Allah da za a zauna lafiya muna gode wa Allah madaukin sarki Allah ba mu zaman lafiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. masu aro baki ɗaya da haka shirin namu ya kawo ƙarshe a wannan lokaci a madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai dadi bala ya da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu a washe muku fatan alheri daga nan washington dc sai an ku.